musannaf da ibn abi shayba akwai ruwaya daga ibn abdullah da umar da sanadi mai kyau sanadi sahihi ingantacce yake cewa abdullah da umar idan ya karanta sujjada ta tilawa yakan ce allahumma laka sujjada sawadi wa bika amana fuadi اللهم ارفعني اللهم اللهم ارزقني علما ينفعني وعملا يرفعني to ya kan yi wannan addu'a sai Allahumma laka sajada sawadi sawadi yana nufin gangan jiki gare ka gangan jiki na kai sujada wa bika amana fuadi kuma da kai wato zuciyata ta yi imani Allahumma rzuqni ilman yanfa'uni Allah ka ka azurta ni da ilimin da zai amfani sannan wa amalan yarfa'uni da aikin da zai daga darajata wato yana faɗar wannan in yayi yayi sujjada kuma sanadinsa ya tabbata zuwa zuwa abdullahi dan umar akwai riwaya a cikin musannaf dai na ibn abi shayba riwayar daga qatada qatada ibn abdullahi qatada ibn da'amat as-sadusi mai tabi'i ne shi kuma in yayi sujjada yake ce subhana rabbina in kana wa'du rabbina la mahula ذلك سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده أستغفر سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا وندعو في آية في سورة الإسراء في سورة الإسراء ذلك سبحان الله وبحمده ثلاثة سوى لا تبتا ذلك أبين تابعي سكسنتي سنة قدام wanda ya nuna cewa wato sun wato fahimci abin kamar yana da fadi faɗi wato ba ba lalle a takaita kan waɗancan ba amma takaituwa akan abin da annabi sallallahu alaihi faɗa abu shakka yana da ya fi akan wanda wani ne ba shi ba sannan mai bi masa a daraja shine na sahabi musamman abdullahi dan umar da ya shahara da bin annabi sallallahu alaihi wasallam keke da keke saboda ka abin da ya fito daga wajensa yana da karfi kwari da gaske sannan mai bai masa na wanda yake tabi wannan shine abin da ya shafi sujudu tilawa sai kuma abu na gaba shine at-tashahhud at-tashahhud shine tahiyya ya kama na ta farko kuma ina jin ita kadai kawai ya kawo ma ya kawo ma guda yawa ya kawo mana ta farko wacce ke cewa at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat assalamu alayka السلام عليك wa النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله wannan ne abin da ya kawo wannan hadisin ne hadisin abdullahi mas'ud wannan hadisin da ya kawo shi ne hadisin abdullahi dan mas'ud da ya roito a game da tahiya ne hadisin kuma da imam al-bukhari da muslim suka yi ittifaki a kansa Shi ne hadisin da kuma ya zo da siga guda daya masu ruwa ya ba su yi sabani wajen ruwaito sigoginsa ba sannan kuma ya ji shi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kai tsaye wato annabi sallallahu alaihi sallama shi ya rika lakanta musu shi talqina kuma wannan shine asahhu ma ruya fi shahudi bi ittifaqi muhaddisi malama hadisi ittifaqi kan cewa babu hadisin da aka rawaito mafi inganci a cikin sha'anin tafiya kamar hadisi abdullahi dan masud mun ce yana cikin sahihaini bukhari da muslim da sauran littattafan sunan sun rawaito wannan hadisi yana cewa mun kasance idan muna tahiya mukan ce assalamu ala Allah assalamu ala jibril assalamu ala mika'il sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce da mu la taqulu assalamu ala Allah fa inna Allah huwa salam kada ku ce assalamu ala Allah ai Allah shi ne assalam za ku ce assalamu ala Allah kamar wanda zai yi addu'a ya ce Allah dan Allah kaga Allah ai shi din ne Allah kuma kuma ka ce dan Allah to irin wannan ne assalamu kuma ala Allah ala kamar ka ce assalamu ala salam to annabi ya ce kakku faɗi haka ku ce walakin kulu amma abin da za ku ce sai ce ku ce attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu assalamu alayka ayyuha an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi as sai ce idan kun faɗi haka to wannan gaisuwar taku za ta shafi dukkan wani bawa salihi da ke sama ko ƙasa فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد صالح في الأرض والسماء saboda in kuka faɗa haka dukkan wani bawa salihi abin ya shafe shi wato kun yi masa addu'a kun yi masa sallama sannan ci gaba da cewa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan shine hadisin abdullahi dan mas'ud shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana wannan tayya dan ya gyara mana abin da muke fada imamu tirmidhi da ya ruwaito shi yake cewa wannan hadisi huwa asahhu ma ruwiya an nabi sallallahu alaihi wa sallam fi at-tashahhud wal 'amal alayhi inda akthar ahli al-'ilm min ashab an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wa man ba'dahum وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيره imam tirmidhi da ya ka hadisin yake cewa wannan hadisi shine mafi ingancin hadisin da aka rawaito shine mafi ingancin hadisin da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sha'anin tahiyya yace kuma wal amalu alaihi inda aksar ahli ilmi da dama daga cikin malamai da shi suka yi aiki ce daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda suka biyo bayan su daga cikin tabi'ai al-bazzar babban malamin hadisin nan an tambaye shi game da mafi ingancin hadisin da aka rubuto dangane da sha'anin tahiya sai ya ce huwa indi hadisu ibn mas'ud ya ce ni a guri na mafi inganci shine hadisin abdullahi dan mas'ud ya ce kuma waɗanda suka ruwaito shi daga abdullahi dan mas'ud sun fi sama da mutum ashirin da wani yana daga cikin abin da ya ba shi rinjaye shine ruwa dinsa ba su sassaɓa a lafazinsa ba ruwa ɗinsa ba su saba a cikin lafazinsa ba akwai hadisin abdullahi dan abbas wanda yana cikin sahihin muslim shi yake bin shi a inganci kamar da suke faɗa shine hadisin abdullahi dan abbas da yake shi a tahiyyatul mubarakat as-salawatu tayyibatu lillah السلام عليكم ذلك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا هزوا كرشي كما يليك في حديث ابن مسعود تشي ذا قال التحيات المباركات فنن الصلوات الطيبات لله وانا شيني وان امام الشافعي في يدوك امام الشافعي في يدوك حديث آه حديث عبد الله بن عباس امام احمد ابو حنيفه su sun tafi akan hadisin abdullahi dan masud imam ahmad shi kuma ya tafi akan hadisin abdullahi dan abbas ya ce saboda hadisin abdullahi dan abbas bayan zaman zamantowarsa ingantacce kuma ya kunshi wani ƙarin lafazi da babu shi a hadisin ibn masud shine al-mubarakat da shi al-mubarakat at-tahiyyat al-mubarakat yace to wannan ƙarin shi ya ƙara masa daraja har ya zama na shi a gurin shi ne a sako wato a gare shi yake da shi yake da shi yake shi yake fifitawa a cikin lafazin tahiyya amma malik shi kuma ya tafi a hadisin umar hadisin umar yana cikin muwadda ibn malik ya rawaito shi a cikin muwadda wanda yake cewa sai na umar yana koya wa mutane sahabbai wato a akan minbari yana koya musu a akan minbari tahiyatu lillah azzakiyatu lillah at-tayyibatu lillah wanda haka take ruwa a cikin mota tahiyyatu lillah zakiyatu lillah tayyibat السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هذا أكرش توانا شيني وندا إمام مالك يفيفيتا shi kuma ya fifita shi saboda kasancewar sayyidina umar shi yake koyar da wannan tahiyar da kansa kuma akan mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi tare da daddazan sahabban da suke sauraron amma ba a samu mutum ɗaya ya masa inkari ba wanda yake nuna sun yi a kan yarda da abin da ya faɗa a jinginawa ya faɗa na na tahiya da a ce ba koyarwa ce ta baki sana da sunna ba babu shakka ba zai rika faɗar wannan akan mimbari ba za abin da ka faɗe shi akan mimbari to ka yaya tashi kowa da kowa ya sani kenan kuma a lokacin kaga duk sahabbai manyan duk suna duk manyan sahabban nan suna nan cikin kulafa un katilin da na bakar shi kai ne yanzu sauran duk suna nan sannan ga sauran manyan al'ashar al-mubashiri da mujanna su wani suna nan kuma gashi yana yana faɗar wannan akan mimbar cewa wannan haka yake koya wa mutane a yi tahiya to da ce ba daidai ba ne to da sun yi magana ce to kamar kenan duk sun yadda ka iya cewa duk sun goyi bayansa to sannan kuma a cikinsa akwai lafazin alzakiyat wanda babu shi a cikin sauran ruwayoyi cikin wannan duk shi ya ba wa ruwayar ibn umar ruwayar umar karfi har ta sa wato imam malik ya dauki wannan tahiya akwai ruwayar abu musa al-ash'ari abu musa al'ashari ya ce a dausar da salama yana koya mana tahiya kamar yadda yake koya mana alkur'ani kamar yadda yake koya mana karatu alkur'ani haka yadda koya mana tahiya da kuma at-tahiyyatu at-tayyibat as-salawatu lillah at-tahiyyatu at-tayyibat as-salawatu lillah sai kuma a ci gaba da sauran ko at-tahiyyatu lillah as-salawatu at-tayyibatu as-salawatu lillah sai kuma sauran kamar yadda aka sani hadisi ibn mas'ud wanda ya tabbata cikin littafin sunan hadisi da sahihi na abu musa ashari akwai hadisin aisha ita ma da ta rawaito daga annabi sallallahu alaihi cikin musannaf ibn abi Shaiba da musnad as-sarraj da bai haƙi a cikin sunan da bai haƙi a cikin littafin sunan tahiyatu tayyibatu salawatu zakiyatu lillah tahiyatu tayyibatu salawatu zakiyatu lillah wanda shi ne eh, koyarwar ariya. salamu ala nabi ita riwaya ta salamu ala nabi musa salamu yi ayyuha nabi salamu ala nabi wa rahmatullahi sai kuma har zuwa ƙarshe wannan shi ne abin da ya zo na lafizan tahiya kuma za mu ga ya zo da lafizza daban-daban daban-daban malamai sun yi ijima'i malamai sun yi ijima'i akan cewa kowane lafazi kowane lafazi mutum ya faɗa yayi inda suka yi sabani wajen al'afdaliya ne cewa wanne ne ya fi wanne amma wajen kowanne ka faɗa yayi wannan ba su saba ba wani da ya ce in ka faɗi in kai hiyar ibn abbas ko kai hiyar abu musa ko kai hiyar mas'ud sallaka ta ko sallaka ta samu matsala ba wanda ya faɗi irin wannan sau haka malamai sun yi ijimai a kan wannan don haka suna sabani ne a wajen fifiko ta fuskar ruwaya malaman hadisi sun fi karkata zuwa ga hadisin abdullahi dan masud shi kuma kamar da muka faɗa abin da ya jawo haka sun ce saboda shi ne hadisin da yake mutafakun ne sannan suka ce shi ne hadisin da masu ruwayarsa gaba ɗaya ba su saba ba in ka duba ruwaya sai na sa'i a cikin sunan sunan nashi ya kawo shi ta hanyoyi daban-daban ta hanyoyinsa suna da yawa amma duk yawan masu ruwayar sa lafazin dai shi ne wannan da suke faɗa ta tahiyyatu lillahi was salawatu tayyibat was salawatu wat tayyibat tare da wawul atafi was salawatu wat tayyibat wanda wasu wannan wawu masu ta sun kara karfafar hadisi sai kaya ya kafin jumal ya fi ka ɗafin mufradat ta ɗafin jumali ya fi ƙarfi domin kowace jumla tana tsaye kenan da kafarta amma ɗafin mufradat jumla ɗaya ce jumla ɗaya ce kake ta goya kalmomi a kanta amma in ka ce a ɗafin jumal ne kowace jumla tana abin nan ko kuma ka ce hiyatu lillahi salawatu tayyibat kaga nan babu adafi kamar duk na'ati ne kamar kana na'atin abu guda ne saboda haka suke fifita wannan sai suke fifita wayar ibn mas'ud a sannan kuma sun ce kai tsaye ya gaya mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya koya musu na cewa hadisi abu musa ma yana cewa kana alimuna tashahhuda kama yu'allimuna as-surata min al-qur'an haka nan hadisin aisha ma radiyallahu ta'ala haka nan